الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وقليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة فتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نجيم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai da cikakken iko ya tsara raya mu a cikin wannan yammaci na talata sha takwas ga watan amalana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1443 wanda ya daidai da sha 19 ga watan afrilu shekara ta biyu da 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba tara a kubu avenue daura daga lajima road a gwari niji a kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan shekara cikin wannan masallaci mai albarka muka kwana a cikin suratul baqara aya ta 183 a jerin gwanan tafsirin wannan shekara wannan shine majalisi na ashirin yau za mu Ta ne aya ta 184 saboda jiya mun koro bayani sai lokaci ya mana halinka za mu karanta ta sai mu dunkule fiqhu da ke cikin wa'annan ayoyi insha Allah subhanahu wa ta'ala mu fitar da su أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Allah maɗaukaki ya yi bayanin hukuncin da ke rataye da azumi wanda wannan azumin da muke yi ya bi marhala-marhala kafin ni da kai yanzu muka same shi da sauki kamar yadda yanzu muke ibada na farko tsarin da Allah subhanahu Ta'ala ya fara yi shi ne duk wanda Allah ya ya sa ya ga wannan watan wanda da kafin watan ramalana ashura ake yi shine a matsayin azumin farilla da Allah ya fallanta azumin watan Ramalana a shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina sai aka sauke Ashura daga wajibci ya koma sunna mustahabiya wanda ya ga dama yayi wanda ya ga dama ya fassa. to da yake kafin mu akwai Yahudawa da Kiristoci Allah ya wajabta musu yin ibada na azumi sai Allah ya ɗaura wannan ibadar ta watan Ramalana a irin tsarin da ya sa su a kai lokacin annabawansu. Wani irin tsari ne Allah ya ɗaura al'umma maza Allah sallallahu Alaihi wasallam a kai shi ne Allah ya fara ne da wajabta azumin watan Ramalana amma sai aka ba da zaɓi. Lafiyar kalau in ka ga dama ka ƙi yin azumin sai ka ciyar. A watan ba za ka yi azumi ba za ka ciyar. a makwafan azumin amma sai Allah ya kwadaitar yin azumin ya fi alkhairi kaga mutumin da zuciyarsa yana ta alkhairi zai ne zai bi wato Allah yana tarbiyyatar da al'umma a hankali to a haka Allah ya fara to shine wannan ayar Allah ce ayyaman ma'dudat kwanaki ne kididdagaggu waɗanda ba su wuce kwana ashirin tara ba ko talatin. Aman shahida minkum ash-shahra faman kana minkum Allah ya ce wanda ya kasance mara lafiya a cikin ku aw ala safarin ko kuma yana halin tafiya akwai takdiri anan mahzu shine fa sai ya karya azumin fa min ayyamin ukhra ya ya wa'ansu kwanaki na daban da ba cikin watan ramalana ba ya rama su وعلى الذين fidiyatun فدية طعام مسكين wa'anda suna iya yin azumin amma da ƙyar suke kaiwa saboda sukan wahala an ba su dama su ciyar da miskini a sai sun yi azumin ba man tatawwa khairan fa huwa khairul wanda ya kwaitar da kansa akan haka bai yi azumin ba amma ya ciyar alkhairi ne gare shi bai laifi ba a wurin Allah sai Allah ce wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun amma yin azumin shi ya fi alkhairi akan ka ciyar in kun kasance kuna sanin lada da ake samu a cikin wannan kaga Allah sai ya fara da kwaɗaitar da bayinsa ba ce dole sai kai ba karan farko sai aka fara kwaɗaitar da mutane to anan akwai hukunce-hukuncen da malaman fiƙi suka fitar a ƙangaren matafi anan Allah maɗaukaki ya ce wanda ya kasance matafi to shi zaɓin da ke ƙarƙashin matafiyi shi ne kamar haka idan mutum yana da ƙoshin lafiya kuma ya san ba zai wahala ba in ya azumin ya yi kyau idan mutum yana da ƙoshin lafiya kuma ya san da ya yi azumin ba zai wahala ba ya ajiye shi ma abu ne mai kyau ba za a ce ya yi laifi ba sai dai idan ya san cewa bayan azumi yakan masa wahala ya iya rama azumi to ya haƙura ya yi azumin shi ya fi masa alkhairi da hikimar sauƙin ake neman maka to kuma ko da ka ajiye azumin kaga zai zama maka wahala ba za ka iya rama wa wa'adin ba to kaga ba a dace da hikimar sauƙin ba to gara ka haƙura ka yi ta a hakan ya fi masa alkhairi to amma idan ka ce za ka yi azumin kuma in ka yi azumin za ka wahala a cikin tafiyar to wajibi ne ba ya kamata ba wajibi ne ka hajji azumin ka sha saboda hadisan bukari da muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiya sai aka yada zango ana yada zango sai manzan Allah ga an yi rundo da wani mutumi cikin sahabbai ana masa fifita ana yayyafa masa ruwa saboda me ya jiga ya galabaita da Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga cincirin kan yayi yawa ana ta fifita ana yayyafa ruwa sai ce an hada. ko ma hada? me wannan sai aka ce sa'il azumi yake wahala yake sha da Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka kai sai ce laysa min birri as-siyam fi safar kai al'umma ba yi daga cikin biyayya ga Allah yin azumi a halin tafiya sai malaman fiqh suka fitar da wata ka'ida a cikin wannan hadisi suka ce al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama hukunci na gudana tare da illarsa in an samu illa in illar ta gushe hukuncin ya gushe sai suka ce duk mutumin da zai yi tafiya ya shiga hali irin halin da wannan mutumin ya shiga har manzo Allah ya wannan hadisin to hukuncin nan ya hau kansa cewa ko da ya zama bai da ladan saboda zai wahala kaga wannan yana nuna maka saukin da Allah ke nufin bayinsa da shi ba so ya takura mana ana so ya samu hutu daga baya sai zo ya rama cikin koshin lafiyarsa da saukinsa sannan malamai suka ce to wanne ne fi yin azumin ko ajiye azumin wasu suka ce yin azumin shi ya fi tunda a wannan ayar ai maza Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa al'ummansa wa an tasumu khairun lakum yin azumin shi ya fi alkhairi gare ku sai suka ce a'a ai ga shi an samu ya zo a Bukhari da Muslim kamar yanzu maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumi kuma a halin tafiya tare da sahabbai kamar yanzu bayan la'asar ya hau kan dutse sahabbai na kallon sa kawai ya kofi kwal ko saboda a cikin tafiyar akwai wasu sun jigata tun an ga manzala na azumi su ma suka ce za su yi aji ya ibi ruwa ya sha a halin tafiya kuma a lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwan bayan sallar la'asar ne kaga ɗan kasa da awa ɗaya ya rage a yi buɗe baki ko kuma manzala ya karya azumi sai suka ce to karyawan shine yafi sai wasu daga cikin malamai suka ce a'a ya yana buƙatar tafsiri mutumin da zai iya yin azumi kuma ba zai jigata ba yin azumin shi ya fi masa alkhairi wanda kuma ba zai iya azumin ba idan ya yi zai wahala hajji azumin shi a karan kansa shi ya fi masa alkhairi akan yin azumin wanda kuma in yayi azumin ba zai wahala ba in kuma ya ga dama ya yi azumin in ya ga dama ya ajiye shi a karan kasa bai yi laifi ba ne dalili suka ce ga hadisi nan a cikin bukhari da muslim sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiya tare da manzan Allah a cikinsu akwai wanda suka yi azumi a cikinsu kuma akwai wanda suka ajiye azumin dukkansu babu wanda ya aibanta wani masu azumi ba su cewa wa'anta ba kun cika son banza ba kun cika son sauki ba ne yasa ba ku azumin ku ba ba wanda ya ce ma wani su kuma wanda suka ajiye azumin ba su cewa masu yin azumi ba ku kun cika son tsanani ba wanda ya aibanta wani suka ce kenan ana duba shaksiya ne dalili na biyu da wa'ancan suke cewa ajiye azumin shi ya fi suka ce ga wani sahabi wanda shi aikinsa matafiyi ne kamar masu tafiya kada yaushe ko kamar direbobi to shi direba ne amma na alfadari da jaki da raƙumi ya zo ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya ma'aikin Allah ni fa mutum ne mai yawan tafiye-tafiye ga kuma azumin ramalana ya menene hukuncin da ya dace a kaina sai manzo Allah ce in shi ta so wa in shi ta afsar in ka ga dama ka yi azuminka in ka ga dama ka ajiye azuminka kaga yanzu an bashi ne zaɓi to shi ne malamai suka ce ku duk wanda mutum ya yi a wurin bai saba ba Allahumma bashi sai dai idan yana da ganda kashi in a lokacin azumi ya ajiye azumin bai yi ba bayan azumi zai masa wahala ya rama suka ce to in ya fada ɗabi'arsa baya yin wani azumi in dai ba na farilla ba kasa akwai wanda su dai azumin ramadana na wucewa ko suka shawal ba sai dai ce Allah ya karba shi ba zai yi ba an gane to idan ya fada cikin irin wa'annan mutanen masu wannan dandan to yayi azumin sa shine yafi masa alkhairi akan yace zai aje azumi saboda hikimar ɗaga masa kafan da aka aka ce rama wani lokaci shi ba zai dace da ita ba a wannan lokacin zai ji ma saboda yanzu na gama gari ne kowa na yi a juya wannan na yi wannan na yi ka ba zai damu ba saboda haka tana ganin cewa da shi a karan kansa yin azumin shi ya fi dacewa da shi a hanya ce zai ajiye azumin azumi hikimar da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya fallanta azumi kuma yake gadar da takawa shine suka ce kamar inda imamu Ibn kafir ya ce yana toshe ƙofofin shedan a jikin ɗan adam me kofar da shedan yake amfani da shi a jikin ɗan adam sha'awa amma zuwan sha'awa shedan yake amfani da shi a jikin ɗan adam ya halaka ɗan adam da hadisin Imam Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi dan Mas'udin, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'shar shabab ya ku tarin matasa man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj wanda yake da iko na yin aure to yi aure alba'atu anan malaman fiqhu suka ƙara wa juna ilimi ne ake nufi da kalmar alba'atu sai suka rabu kashi uku kashi na farko suka ce abin da ake nufi da alba'atu shine alqudra ala al-infaqi mutum yana da damar da zai iya ciyarwa bi ma'ana yana da sana'ar da zai iya yin idan ya aure zai rike matarsa suka ce to shine kalman ba'a Dalilinsu suka ce ai ga muawiya lokacin da fatimatu na qais ta gama iddanta ya fito yana so ya aure ta shi da abu jaham sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata amma abu jaham fa innahu la yad'u asahu an zahri mar'atihi shi abu jaham baya daga sandan bayan matarsa wato mutum ne wanda ke duka ake aure shi sai ce abba mu'awiya fa hu la mala lahu shi kuma mu'awiya halaka ne fitik ba yi da sana'a balle ya iya ɗaukan ɗawainiyanki ya ciyar da ke fa an kihin usama je ki auri usama suka ce to gashi kuma Allah ya hana a auri wani saboda ba yi da sana'a aya aiki komai a zaune yake manzo Allah ce kada aure shi suka ce to abin da ake nufi da da'a shine qudra ala al-infaq iko a wajen ciyarwa ɗaya ɓangaren kuma sai suka ce ma'anar alba'atu shine kudura alal jima lafiyar da zai iya ebe mata zamantakewa na aure mu'amala ta mata da miji na auratayya suka ce shi ne kalmar ba'a wannan ne ɓangare da biyu wa'annan suka ce abin da ya sa suka fassara shi da haka da hadisin ma'qil bin yasar da Anas da Malik wanda Imamu Tirmizi da Imamu Ibn da Imamun Nasa'i suka rawaito sa da isnadi ingantacce wani mutumi ne cikin sahabbai ya samu wata mace kyakkyawa yar babban gida amma ba ta haihuwa sai ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah asabtu mar'atan zata mansabin wa jamani, walakin la talid ya ma'aikin Allah na samu wata mace kyakkyawa yar babban gida amma matsayin ba ta haihuwa Ban iya aurenta sai manzo ce mai la ba za ka aure ta ba ka san mutum in yana son abu sai ya ƙara maimaita magana ya ma'aikin Allah shi fa ya samu mace kyakkyawa kuma ne dangantaka amma matsalar ta ba ta haihuwa zai iya aurenta manzo Allah ce mai a'a ba za ta aure ta ba ka san mutum in yana kaunar abu sai ƙara karrarawa karo na uku manzo Allah ce ba za ka aure ta ba sai ya hadisi tazawwaju alwalud alwadud fa inni muqatiru bikum al-umam yawm al-qiyamah ku auri mata masu haihuwa wanda kuna ƙaunansu suna ƙaunar ku saboda ni zan yi tutiya da yawan ku ranar tashin alkiyama sai suka ce to in babu iko a wajen saduwa za a haihu abin shi to kenan ya nuna dole sai yana da lafiya da zai iya gamsar da ita a wajen zamantakewa na aure duk abin da yake da shi ko ko da yana da kuɗi ko da yana da kaza amma ba yi da lafiyar da zai iya ebe mata kewa na zamantakewa na aure to ba zai aure ta ba suka ce to abin da ake nufi da ba'a kenan jira ala aljima bangare na uku sai suka ce wa'annan kalmomin guda biyu sun ɗauki ma'anar ba'a kudura alal infaki da kudura alal jima saboda kalma ce mushtaraka kalma ce guda ɗaya tana ɗaukar ma'ana guda biyu saboda haka a ƙa'ida sai a fassara ta alba'a iko a wajen yana da sana'a sa'annan kuma yana da lafiya da idan aka yi aure zai iya mu'amala ta aure matar tsakaninsa da matarsa saboda da yawa a wannan babin zaka ga akwai waɗanda kwata-kwata ba sa wannan amma kuma za su cuci matan su aure su sa'annan kuma su sa su cikin halaka dan ni dinnan akwai matar da ta zo ta same ni muna zaune a ofis take min magana cewa shekaranta goma sha biyar da mijinta amma ba shi ke saduwa da ita ba tana faɗin haka kawai sai tsinka jikina tashi na ce Ya haka amma ke iska ce ita ce wallahi malam malam malam ni ba ya iska ba nace to wannan sunan shi me kike da kanin sa kike zina kanin sa uwa ɗaya uba ɗaya shi take zina take lalata to yanzu abin da ya sa ta zo wuri na ta haɗo su ne ce ya sake ta shi ne ta zo take gaya min ga abin da ta yi sai ta fashe da kuka ta ce babanta bai san wannan ba har ya mutu mamanta ma haka bata sani ba sai na ce a, ah, amma ke dai yayi iska ta ce wallahi malam ban taba zina ba ke da ne aure na ce to ai kin zama yayi iska ki nai tunda bayan kin yi auren sai ka fada ai ta ce a kuɗi kamar ya kashe shi amma ba yi da lafiya ta ce ba ita kaɗai ba ne ma a gidan yanzu haka ma da ya sallame ta yana shirin auro wata amma ita ma da ta mata ta ce shi sai ya biya mata bukata ta ce baya iya komai ko wanka suka yi tare ba abin da yake motsawa a jikinsa da ta matsa ta ce ba ta yadda da kanin ba sai in shi sai ya daina bata kudin cefane da ta matsa ta matsa ta ce yi wata biyu baya bata kudin cefane sai ta ce mata tutun da ba ta yadda da kanin ba ya lamince mata ta fita waje duk wanda ta samu su yi lalata in dai ta yi ciki sai ta daina fita shi kawai abin da yake so a ce matansa na haihuwa to kaga wannan irin musiba kaga dole ku Allah ya jarfe mu Allah ta shirye da mu karshe ne ya mata nasiha kuma Allah ya sa ta karɓi nasihar na ce ka ta koma ko da ya ce ya dawo da ita na ce in ta gama iddanta in ta Allah ya kawo miji ta aure ta ce tun tana sha bakwai aka musu aure irin suka shekara goma sha biyar tana gidansa ashe ke zamantakewan aure da ita ba kanin ke lalata da ita kuma da sanin sa yana sani to kaga wannan al'umma irin wannan wannan fakka da cikin lalace wanda mutane suke yi yau kenan to shi sa manzon Allah sallallahu alaihi da ya wannan maganar sai ce fa innahu aghaddu lil basar shi azumi ya fi rinta ido wa ahsanu lil farji sannan kuma yana katange al'aura da zama wato yin aure sai maza Allah ce faman ya yastata wanda ba zai iya yi ba ba yi da kuɗin da zai yi aure kuma ba yi da ƙoshin lafiyar da zai yi aure fa alaihi bisau na hore shi da yin azumi fa lahu wija'un saboda shi azumi zai zama tamkar fidiya ne gare sa kaga ya toshe kofar da shi zai yi amfani da shi ya sa shi halaka da sai ka koshi sannan kake tunanin ne sha'awa zai motsa to kana azumi kaga Allah Allah kake a sharuwa ruwa ana shan ruwan sai ka ji yi la'asar magaraba ne isha'i da ka zo yi sallah shikenan an wuce wajen gobe ma ka tashi da azumi kaga hanyar da shekan yake amfani da shi ya halaka ka Allah ya kawo masa kariya saboda kana azumi baka wani tunani bar kai kaza bar kai kaza Allah Allah kake yi kawai ma a kira sallah dan kai buɗe baki to ana buɗe bakin sai kaga ka samu nasuwa. to tun saboda akwai jiya sai kaga duk Allah Allah ma kawai kake kai bacci ka zo sallan tarawihi ka gaji ka dawo gida kai kwantawa za ka kaga duk wannan ya toshe kofan shekan da zai halaka mutum ya fada cikin abin da suke ba daidai ba amma wallahi abin takaici duk da azumi akwai wanda zai same ni yake cewa malam yanzu ya hukuncin musulunci na na ce me ya faru wai ya wajen karuwa ne da rana ba wai da karuwa ta ganshi ta ce ah, rabi musulmi biyu ce nawa rabi musulmi to yanzu shi ne yake tambaya me hukuncin musuluncinsa yake tambaya ne hukuncin musuluncinsa shi ne yake tambaya yanzu ne hukuncin musuluncinsa na ce ka zama har ne a kai ka ce yi yi the musulmi ba kai a wurin Allah kai ba musulmi ba ne ka fitar da kanka daga addini sai dai ka tuba to kaga wannan shi karan kansa shi shedanin kansa ne Allah ta shirye ta to shine Allah madaukaki yayi hukunci a nan. cewa fa man a khairan fa huwa khairul la wa an tasumu khairul lakum yin azumin shi yafi muku alkhairi in kuntum ta'lamun in kun kasance kun san goma shi da rabasa da Allah ya ajje a watan Ramadana hadisi fa inganta daga Bukhari da Muslim hadisin Abu Hurairah manzala ce man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya azumin watan Ramadana yana mai imani da Allah yana kwaɗayin ladan da ake samu a ciki na watan ramalana Allah ya gafarta masa duk wani laifi da ya tsakanin da Allah ashe kuwa ramalana ba karamin hada ake fasa ba ko sai ce wa kama ramadana imanin wahtisa ba to ina masu yin farilla su kara gaba a gaban da ya ciki ya ce duk wanda ya yi sallan tarawihi yana mai imani da Allah yana kwaɗayin ladan da ake samu a cikin sallan tarawihi ko aka fara ramalana aka dire bai kubuce masa ba sai manzala ce hufira lahu ma taqaddama min zambi shi ma an gafarta masa abin da ya shuɗe na laifuffukansa kaga biyu kenan kaga daraja ta biyu ko sai ce na uku wa man kama lailatul qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi duk wanda yayi gamdakatar da daren lailatul qadr ya dace yi sallan wato tarawihi a cikin daren lailatul qadr yana mai imani da Allah yana kwaɗayin ladan da ake samu duk laifin da ya tsakaninsa da Allah an kankare an gafarta masa to kaga wannan garabatar wanda baya yin tarawihi ta kuɓuce masa ko to shi yasa sai Allah madaukaki yayi wannan bayanin akan cewa waɗanda suke iya yin azumi abin ya musu nauyi to abdullahi dan abbasin da ya zo kan wannan ayar wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin imam al-bukhari ya rawaito hadisi a cikin sahihinsa daga salamatu bin al-aqwa yake cewa annahu qala lamma nazalat lokacin da Allah ya sauka da wa ala alladhina sai ce kana man arada an yuftira yaftadi wanda ya ga dama yayi azumi ba zai azumi ba sai ciyar a lokacin hatta nazalat al-ayat allati ba'daha sai lokacin da ayar da take bayan ta sauka shine shahru ramadan allazi unzila fihi al-qur'an kana man arada an sai ce ana sakhatha sai wancan ayar sharu ramadan alladhi unzila fihi alquran sai ta goge wancan hukuncin da aka bada dama wanda da lafiyar sa da komai yace ba zai azumin ba amma zai ciyar Allah ce an kaza mai kafa zai iya yin haka amma da zai azumin da ya fi da aka saukar da wancan ayar sai Allah ya shafe hukuncin cewa dolanka in dai kana da lafiya kai ba mara lafiya bane kuma kai ba matafiyi bane kana zaune a gari aka ga wata dolan ka ka ɗau azumi amince wannan to da aka ɗauki wannan hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ɗaukar da wannan ayar to abdullahi ɗan Fasin da sai ya ce wannan hukuncin har yanzu tana nan akan dattijo da tsohuwa da kuma mace mai ciki da mace mai shayarwa wannan ayar tana kansu shine maganar da imamu a Akwabari ya nakalto haka imamun bukhari ma ya nakalto wannan hadisi a cikin sahihinsa abdullahi dan abbas yake cewa laysat mansukha wato mansukhatun min nahiyatin wa muhkama min nahiyatin ukhra an shafe wani bangare wani bangare yana nan dokar yana gudana wani ɓangare shi ne dattijai wani tsoho tukub tukub wanda ba zai iya yin azumi ba ya tsufa da yawa ko tsohuwa da ta tsufa azumin ma liability ne sai ta koma kamar yaro sai ta fashe muku da kuka kuma yadda yaro dan karami zai fashe da kuka haka zai fashe da kuka saboda tsufa to wannan baya yin azumi ciyarwa ake masa wajen ciyarwan ana da zaɓi duk ranar da aka kai azumi da yamma a ciyar da miskini to wajen ciyarwan zaɓi guda biyu ko dai a ciyar da abincin wanda aka dafa a kira miskini guda ɗaya a bashi wanda zai ciye koshi ko kuma a bada da wato ɗanye to shine mudunnabu guda ɗaya sai a ba mutum miskini guda ɗaya wannan zaɓin kenan ko kuma ba za a bada ba sai ranar da aka kai azumi na ƙarshe in azumi 29 ne sai a samu mutane 29 ba mutum ɗaya ba mutum 29 sai a ba su wannan kowanne ɗaiɗai in kuma azumi talatin ne sai a samu mutane talatin a ba su kamar yadda anas malik ya yi a shekarar da ya yi rauni baya iya yin azumi saboda tsufansa saboda anas malik Allah ya yi wa rayuwarsa albarka saboda addu'an da manzo Allah ya mata sallallahu alaihi wasallam yi wa manzo Allah hidima a gidansa na shekara goma manzo Allah ce ya Allah kai albarka ga dukiyarsa kuma ka bashi 'ya'ya. anas dan malik sai da ya haifi 'ya'ya sama da ɗari da hamsin da albarka addu'an da manzo Allah ya mata ya haifi 'ya'ya sama da ɗari da hamsin gonansa a shekara sau biyu yake girma duk wata shida zai girma duk abin da ya shuka yana albarka a cikin wata shida zai girma wata shida kuma zai ƙara girma shekarar ta zo ya yi rauni saboda tsufa yake ciyarwa haka yayi kuma in kai wannan yayi daidai shine Abdullahi dan Abbasin sai yace huwa lishayhi alkabir walmar'atu alkabira shine dattijo da dattijuwa yastati'ani an yasuba fa yut'imani makana kulli yaunin miskina suna iya yin azumi amma suna wahala saboda tsufa da akli to za su ciyar a makofan kowace rana miskini za su ciyar da shi ciyar da miskini ya ci ya shi kenan ba a azumi amince wannan to shi ne abdullahi ɗan abbas ya fara wannan aya kan cewa kai Allah da ya ce fa shahidu shahida kuma shara a wancan ayar da take bayanta doka ce Allah ya bada a kan waɗanda da aka ba su zabi aka ce in kaga dama ka yi in ka dama ka aje to an ace damar yanzu in dai tana da rai kana da ƙoshin lafiya kuma mazaunin gida ne ba matafi ba dolan ka fi azumi ba maganar cewa an baka dama in ka dama ka aji sai Allah ce shahru ramadan allazi unzila fihi alquran watan ramalana wanda aka saukar da alqur'ani a cikin sa wannan watan kenan Allah ya saukar da shi daga lauhin mahfuz zuwa baitul izza daga baitul izza zuwa saman duniya daga saman duniya zuwa kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a tsawon kwana a tsawon shekara 23 aka saukar da Qur'anin amma su gudansa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi ne a watan nan watan nan da muke ciki watan Ramadana Isa akwai wani hadisi da Imamu Ahmad ya rawaito a cikin musnadinsa duk da ke malaman hadisi sun taɓa ingancin hadisin hadisi ne daga wasila bin al-asqa ya ƙara yadda a ya ce, an anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam hal cewa manzo Allah tsira da amincin Allah subhanahu tabbata a gari shi da alayansa ya ce unzilat suhuf ibrahim fi awwal laylatin min ramadan suhuf ibrahima Allah ya saukar da shi ne a daren farko na watan Ramadana wa unzilatit tauratu lititin sittin madaina min ramadan kwana shida da ya shuɗi a cikin watan ramalana ma'ana azumi na kwana shida aka saukar da attaura wal injilu li thalathi asharata khalad min ramadan shi kuwa injila bible kenan an saukar da shi a cikin kwanaki goma sha uku da suka rage a watan ramalana wa anzalallahu alqur'ana li arba'in wa ishirina khalad min ramadan shi kuwa watan ramalana an saukar da ƙur'ani a kwana na ashirin da hudu a watan ramalana kaga a daren goma a cikin goma ƙarshe kenan ko to sai dai hadisin malaman a hadisi suka ce bai inganta ba muhallin shahid an saukar da qur'ani a cikin watan ramalana kuma a cikin watan ramalana kamar yadda nassi na qur'ani ya tabbatar a daren lailatul qadr saboda Allah ce inna anzalnahu fi lailatin qadr mun saukar da qur'ani a daren lailatul qadr daren lailatul qadr shine daren da Allah ke budget shi sa in ka dace da daren kayi kayi me kayi albarka za a baka lada kamar ka shekara tamanin da uku da wata shida kana bauta wata shekara tamanin da uku da wata shida kana bautata wa Allah yana da lamunin za ka kai wannan shekarun a duniya to za a baka lada wannan bonus ne Allah yake yi wa al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mu an ba mu shekaru gajeruwa bi ma'ana shekarunmu ba yi da yawa amma albarkan da za ka samu a cikin shekarunka na da yawa ba wata da zai wuce a wata musulunci sai an Allah ya sa maka wani abin da za a kankare maka zunubi ko a rukunya maka ladanka saboda ana so ka samu lada sama da wa'anda suke shekara 500 600 800 annabi adam shekara dubu Allah ya rubuta masa ya zo duniya lokacin da kafin Allah ya saukar da shi hadisin asabu sunan sai Allah ya matso dukkan mu na bawan da annabi adam bai gani ba sai ya ga wani a ciki yana haske sai tambayi Allah ya ce man haza da Allah waye wannan sai Allah ya ce mai Dawud nabiyun min anbiya illa wannan annabi Dawud ne annabi ne daga cikin annabawan Allah sai annabi Adam ya ce kam umruhu shekaru nawa zai a duniya sai Allah ya ce 60 sana shekarar 60 zai kai a duniya sai annabi Adam ya ce kalil ai shekarun na da karanci ni da aka bani dubu shi kuma 60 sai ce wa habtu lahu 40 min umri na ba shi arba'in a cikin shekaru na yanzu na annabi adam ya zama nawa kenan ɗari tara da nawa sittin lokacin da annabi adam ya dawo ƙasa wannan a sama aka yi shi da Allah ya dawo da shi doron ƙasa ranar da ya cika shekara ɗari tara da sittin, sai mala'ika mutuwa ya zo sai annabi adam ya ce me ka zo yi sai ce na zo karɓar ranka mana sai ce a ah, ina da arba'in ba da sauran raguwa sai ya ce a ah, ka manta ba kai ka kyautar da arba'in daga cikin shekarunka ga ɗa daga cikin 'ya'yanka ba na ce fa nabi nasiya adam annabi adam sai ya manta fa asbaha min tabi'ati bani adam annisiya sai ya zama aka wayi gari ɗabi'an ɗan adam mantuwa yayi abu kuma daga baya ya ce ba shi ba ya manta a jikin da ɗan adam ya gado wannan mantuwan kakan mu annabi adam yi abu kuma ka manta kai ana samun haka ko ka ce a ba wani kaza ya ji to ya kai kaza shi a kai ka ce ni din ka ji inda aka asali gado wannan mantuwan ce to shine sai Allah madaukaki ya ce unzila fihi alquran wannan watan aka saukar da qur'ani a ciki hudan linna wannan qur'anin saukar da shi da aka yi shiriya ce ga mutane wa bayyinatin min alhuda wal furqan bayani ne na shirya da rabewa tsakanin tauhidi da shirka tsakanin sunna da bid'a tsakanin adalci da zalunci tsakanin gaskiya da ƙarya duka wannan ƙur'ani shi ya kunsa sai Allah maɗaukaki ce man shahida minkum shahara wanda ya halicci wannan watan shahida anan ai habara ma'ana ra'a ba kamar yadda wasu suke fassara shi wai sai ka gani to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karan kansa da aka sauka mai da Qur'anin baya ganin wata sai dai a gaya masa an gani sannan kuma ya ce ayi kai ka fi shi amma shi wannan kai da kuma ka ce dole sai ka gani sannan za ka yi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana Abdullahi dan Umar dan Khattab ya ce tara an-nasul hilal mutane suna ta binciken ganin jinjirin watan Ramalana ga sayyidina Bakar ga Umar ga Usman ga ga Allah karan kansa ba wanda ya gani yace ina haka fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni ra'aytu nace manzo Allah ga wata na gani yaro oh, ga manzo Allah ga babansa ga Umar babansa kenan ga Usman ga Abu Bakr ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dukkan su ba wanda ya gani sai shi ya gani kuma manzo Allah sai ya ce ya shelanta wa mutane a tashi da azumi kaga ashe kenan idan an ga wata shine hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fassara shi cewa sumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi ku yi azumi in an ga wata ku ajja azumi in an ga wata fa in gumma alaikum fa akmilu iddata sha'ban 30 in aka boye muku jinjirin wata to ku cika idayan watan sha'ban ya zama kwana 30 sai zama na 31 shine rana na farko a watan kamalana shi ne sai Allah maɗaukaki ya ce a kaman shahida min kuma shahara al-yasum wanda ya halicci wannan watan ya azumin wannan watan wa man kana mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda ya kasance mara lafiya ko kuma matafiyi ya ajiye azumin to ya rama a wasu kwanakin da ba wannan ba yuridu Allahu bikum al-yusra Allah yana nufin ku ne da sauki sa ya ce idan kuna azumi kuna halin tafiya in kun dama ku aje azumin sauki ake so gare ku wala yuridu bikum al-usra Allah baya so ya tsananta muku shi sa aka ba ku zabi sauran al'umman da suka shuɗi wasu da wannan shi, amma mu ya daga ana kafa amince wannan shine Allah madaukaki yace wali tukmilu al-iddata wannan tsarin da Allah ya ce rama bayan azumi na wani lokaci don ku cika sakidayen watanku an yi wata ashirin da tara sai kuma ka sha kwana biyu kaga yanzu ai an azumin ka da gidi ko sai Allah ce don ku cika ku wali tukabbiru Allah sa'annan kuma ku girmama Allah alama hadakum saboda shiriyar da ya muku wa la'allakum tashkurun dan ku zama masu godiya da wannan ayar malamai suka ce kenan wannan shine dalili da ya nuna cewa ana kabarbari da zaran an game an ga watan shawwal daren da aka ce an ga watan shawwal sai a fara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi hamd haka za a yi har sai an je idi an dawo in an je filin idi kowa kabarbari aka ce ba a wa'azi don wa'azi bid'a ne ba za a ce ai ba kamar shi wannan kowa kabarbarin da za a yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd za a yi yin kabarbarin nan har sai liman ya zo liman na zuwa sai kowa yanke ana yankewa sai a yi sallah in ne manyan idar da sallah ka gane sai ka koma gida shi kamar barinta tana koma gida ya yanki kenan sai wata shekara Shi shine wani tukaddiru Allah don ku girmama Allah alama ma saboda shiryar da ya muku Allah kun tashkurun ku zama masu godiya da Allah ya muku gam da katar ya sa har kuka ga ƙarshen wannan watan watan ramalana ya kai ƙarshe da lafiyarka ga wasu sun mutu da su aka fara amma ba a kai da su ba amma kai ka girmama Allah kuma ka gode masa to shi sa sai aka ce ka sa kaya mai kyau ka yi ɗinki mai kyau ko sabo ka sa ka da sabo a cikin rigunan ka wanda ya fi kyau ka ɗauka ka sa ka sa turare ka zo wannan filin matan aure da 'yan mata da bailoli da berori dukkan su aka ce su zo masallaci hatta masu haila su ma Allah ce su zo saboda wannan filin da ake haduwa in aka yi addu'a duk abin da aka ce Allah ya karba to su ma na so su samu wannan tagomashin masu haila manzo Allah ce su tsaya ba za su yi sallah ba su tsaya a gefe amma ne su halarci wannan filin Allah ka shirya da mu lokaci yayi za mu ba da dama ga tambayoyi Assalamu alaikum lafiya da amin da kaima yanayi da yanzu idan ruwa ya haɗa sallar magariba da isha daga daga isha da wanne duk wanda aka yi daidai ne ba laifi ba ne shi haɗa sallar ruksa ne sauƙi ne Allah ya kawo mana amma in liman ya ce zai haɗa sallah ba kai kuma ba hurumin ka bane a matsayin ka na mamu ka ce malam mana sallah ba hurumin ka bane daman an ɗaga maka kafa ne saboda Allah ce inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta sallan farilla wajibi ne kuma an masa lokaci an ɗaga maka kafa ne kafin lokacin da aka ce ka jawo ta saboda wannan dalilin sai ce ba zai ba yayi laifi bai laifi ba kai kuma ba hurumin ka bane mamu a ce ma mana a mana sallah a ruwanka a ruwanka liman in ya ga dama ya hada daidai in ya ce ba zai hada ba ba hurumin ku bane ku ce sai a hada muku sallah wannan da yawa mutane suna kuskure a wannan babu saboda haka liman yake da wannan hurumin in ya ga maslahar ya ajiye sallah saboda ku zo isha'i ku yi isha'in a yi tarawih yayi dan wani in aka hada sallan ba zai fito tarawih ba kawai yana ganin wata ya cika wajibin ya riga yi ne kuma ya rage sai take an gane in ya ga maslahar da zai haɗa sallar ba yayi in ya ga maslahar ya haɗa yayi duk wanda ya daidai ne ai kai ba manzo Allah bane ina ba ta an gane manzo Allah ne kai aka haramta wa cin sadaka da mutanen gidansa kai kuma baka kai sahabbai tsoron Allah ba kuma baka kai su imani ba kuma sun karɓi zakkar to kuma me ya rage a ciki sauki ne Allah ya kawo dalilin zakka shine poverty alleviation shine asalin hikimar zakka Allah ya sa shi ne saboda a gusarwa da mutane talauci ma'ana wannan aka bashi an rage masa raɗaɗin talaucin da yake ciki an fahimci matsalan yanzu misali a ba misali mutum ka ba shi miliyan ɗaya kaga in Allah da yi rabar miliyan ɗaya ne ce ka alhamdulillah kaga in Allah da zai iya sayan abincin shekara a gidansa ko sannan kuma ƴaƴansa da ake bi kuɗin makaranta zai je outstanding in bill an fahimta nan matsalan haya da ake bin sa zai je biya kaza da kaza biya sai ka ga dawo wasai sai ka je na kai alhamdulillah alhamdulillah zaka je na jin daɗi a zuciyarsa saboda me wani wallahi in ka gan shi kullum a murtuke Allah kaɗai san abin da ke zuciyarsa na takura amma ana ba shi wannan sai ka ga ya ji daɗi wannan shine sirrin zakka saboda haka zaka ce wai kai ba za ka karɓa ba ai baka kai sa bai tsoron Allah ba kuma sun karɓa na'am tambayar da ke malam sun sadaka aikata aiki ne su waye kuma ya kamata a ba wa mutane takwas Allah ya ce a ba wanda ke cikin Qur'ani malam ne ne da hukuncin wanda yake sa jiki na ɗan kwallo na ɗan kwallon da musulmi ne ko ba musulmi wani musulmi da ba musulmi ba duk zuwa ne ta sadda mu je kwallon kwallon duk hukuncin su ɗaya ne aminta sai dai shi sa jesi ɗin da kai ai shi tufafi ba a haramta ta baka sa tufafi ba to sai dai idan ba musulmi ba ne kaga kana tallata shi "E, kenan na biyu kuma a kana nuna abin da yake yi mai kyau ne wanda yake musulmi ɗan uwanka zai dinga kwaɗayin irin wannan abin saboda ka gyara ka sa kafi wanda babu sunan kowa a ciki in akwai suna ka goge sunan ai tufafi Allah ya ce kun anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum wa risha ya ku ƴaƴan annabi adam mun sauka muku da tufafi ya ɓoye al'auran ku da ado to kaga tunda idan ka sa yanzu ana sallah wani zai ja hankalinsa zai dinga kallon shi in ta baya ne in kuma ta gaba ne shi ma haka sai kuma zai sa ka dinga kallo kana kallo zai ja maka hankali saboda haka in akwai suna ka cire sunan ka sa jisunka ba hali malam Allah ya mutu malam amin a cikin waɗanda Allah ya ce a bawa zuci akwai bawa malam yanzu da ba a yin bauta za a iya ba wani aka kiro da gidan yaro da aka ci da ranar tafiya ni ban zai ni ban ni ka karanta akwai bawa ba Allah da ya magana innamal ko innamas sadaqatu lil fuqara akwai bawa jiki babu kawai kai ma bawan ne ni ma bawa ne bayan Allah ne duka mu ko kawai Allah ya faɗin sufofi ne miskinai hatta ne akwai mai kuɗin da ya cancanci zakka gashi yana da kuɗi amma duk bashin banki ne a kansa ko ba ka ba to shi ma Allah ya ce a bashi zakka to to kuma ina magana wal na Allah ce wanda gashi ya musu katutu to shi ma ka gashi ya mai katutu gashi nan ana shi ma an bashi zakka ya ce Allah ya saka da alkhairi na gode na gode shi ce ba wani laifi bane eh Assalamu alaikum. Wa alaikum. Ina kara malam lafiya don Allah ina so malam ya mun bayani da ni ake faɗi a sujudan tilawa sujada na tilawa idan an yi sujada ta tilawa addu'an da ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta yana karanta ta shine sajadtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi hanifa wa ma ana min al mushrikin shikenan yana nan a cikin hisnul muslim a auri muslim hisnul muslim ko ka sa shi a cikin wayanka sai zama je inda kaje sunan shi kafu boka duk wani damuwa kake da shi kana buɗewa zaka ga an warware maka shi insha Allah kwanaki da amma shi kuma Khalifa ne kuma shugaba ne ko za ka ƙara mana bayani ne kwanaki bayan ka ba da kisar Khalifa kuma da wani tsohon da na sun da take da ni da kai ma'ana talakawa eh. amma shi kuma khalifa ne kuma shugaba ne mana bayani kai ne dai kila kai wa abin gudun fahimta na kawo kissa ne a matsayin cewa duk mai karɓan pension da gratuity a duniya sai da na umar na da ladan sa saboda shi ne sunnatawa al'umma wannan sunna shi ne shi na kawo wannan kissa ina fata an gane in baka aikin gwamnati ina fata an gane amma kana aikin ne kai kana aiki a shago oganka in ya gama ba yana maka freedom ba a sai an sallame ka to daga ina duk daga wannan abin da tsarin sai da na umar ne in kuma aikin gwamnati kake ai za a biya ka pension da gratuity ko to sai na umar na samun ladanka in kuma ba ma haka ba an sa maka albashi ko da aiki kake direba ne ko kuma abin nan sai je kana karɓar albashi to sai da na umar yana samun ladan albashin nan saboda shi ne fito da wannan tsarin wanda da mutane ba su san da shi ba wanda ta salamu alaikum malam da ya hafi ba wani lafi da yanka ba ne amma dan Allah ka daina yin yawan bayyana misalai saboda a kasa ka mai misalai fiye da goma Allah ya sa mu dace to ai misali ana buga misali ne ko da ya kai ɗari ba matsala ba ne ina fata gani kila kana ganin ai ana ta maimaita shi bai babu hikima a ciki akwai hikima a cikin qur'ani in ka zo suratul baqara ba za ka je Allah ya magana annabi Musa ba kana shiga wata sura ma zaka je an ce ne annabi Musa kuma da Fir'auna kana shiga wani sura zaka je an ƙara maimaita ai misali ne kuma Allah na ta maimaitawa hikimar misalin saboda kai da kake sauraro ya maka tasiri a zuciya shine sirrin an gane yawa wannan kuke ai mana nasiha da ne akan da shi sujudu kana sallar tarawih da yadda aka tashi zaka kira imam wanda yake sallar wuri eh ba daidai ba ne idan ana masallaci ana so mutum ya kasance cikin natsuwa da kuma a wato kamewa saboda lokacin da ake surutu ba ana cikin sallah ne in dai ka zo masallaci ka tsaya cikin masallaci ne duk abin da kake ana rubuta maka ladan sallah ne to kuma a sallah ana surutu kaga shi ne kenan na biyu mala'iku na cutuwa da abin da ɗan adam ke cuto haka manzo Allah ce innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam mala'iku suna cutuwa da abin da ɗan adam ke cutuwa da shi a masallaci to su ma mala'iku suna cutuwa sannan kuma ka ji tsoron kada ka fada cikin babin giba amince wannan to kuma kaga zaka samu matsala kai azumi kuma daga ƙarshe kuma ka bi shi da kayi kashi ka bi shi da fitsari ka wanke kaga an samu matsala eh Allah ya shirye da mu an ce lokaci yayi mu takaita akan wannan da muka karanta daidai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya rubuta mana ladansa ya karba mana shi a matsayin ibada wanda kuma muka kuskure mana roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yafe mana ya gafarta mana zanubin kan wannan yanda Allah ya haɗa fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya haɗa mu a cikin firdausil a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 'yan hizbanmu da suke ta fafutuka wajen kulawa da dukiyar mutane da suke zuwa masallaci wajen karatu maaruka Allah subhanahu ta'ala ya karɓa musu a matsayin ibada ya saka musu da gidan aljanna shugaban hizba na garin Kaduna state shine Dr. Isaac Yunus bayi da lafiya a ah, ina gani an tafi da shi Abuja yau kenan muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya sa ya zama kafara gare shi ya shi lafiya ya dawo da shi cikin iyalansa cikin ƙoshin lafiya ya sa ya zama kafara a gare sa sauran musulmi da suke gida ko asibiti ba su da lafiya ana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk inda suke Allah ya ba su lafiya ya sa ya zama kafara a gare su mu kuma da Allah ya ara mana lafiyar Allah ya ba mu ikon ribatan wannan lokaci na lafiyar mu da za yi abin da Allah zai yarda da mu shugabannin da Allah ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya daka musu a cikin zukatan su kaunar mu da biganmu mu da tausayin mu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma da Allah ya kankara muna karkashin su a matsayin mabiya Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar Allah ba duk abin da zai zama cutarwa gare mu da wannan ƙasa muna roƙon Allah ya rike hannun su ya kame shi kada ya ba su ikon aiwatarwa duk abin da zai zama mana alkhairi a wannan ƙasa da mu gaba jiya Allah ya ba su ƙarin gwiwan aiwatar da shi Allah ya sa kuma muna daga cikin waɗanda za su amfana da mu da su gaba jiya ɗan uwanmu da suka fada cikin hannun waɗanda tsayagun mutanen muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da su waɗanda suke daga cikin mayagun nan wanda za su iya shiriwa da ƙaddaran ubangiji muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da su duka kuma ba za su shiri ba Allah ya riga ya rufe zukatansu ya Allah ka haɗa su da kansu su ci kansu da kansu ba tare da jami'anmu sun rasa rayukansu ba balle makamansu Allah kai mana maganin wannan fitinar da muke ciki wannan kuncin rayuwa da tsadar rayuwa da muke ciki a cikin wannan yanki namu na arewa Allah muna roƙonka zunubinmu ne ya jawo mana wannan ya Allah mun tuba ka yafe mana ka faranye mana wannan bala'i ka faranye mana wannan musiba ka baye mana gurbinsa da alkhairi da zaman lafiya da ƙoshin lafiya da kuma saukin rayuwa har zuwa ranar da za mu koma gare ka ya Allah wanda ya gina wannan masallaci ya miƙa shi a matsayin wakafi ga wannan al'umma ya Allah ka gina masa katafaren estate a cikin aljanna ka yi albarka da zuriyarsa ka yi albarka da dukiyarsa mu ma ka yi albarka gare mu da zuriyarmu da dukiyarmu yadda ka bashi iko ya gina wannan masallaci ya Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkakakku da siffofinka maɗaukaka ka ba mu abin da za mu gina ninkin ba ninkin wannan masallaci idan mun gina ya Allah ka karɓa mana a matsayin ibada mu shi ga baki ɗaya ka tara mu a cikin wannan lada fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk